a yau kotun kolin najeriya ta gaba da sauraron shari'ar sauyin kuɗi a najeriya safiyar yau juma'a da kotun kolin za ta ci gaba da shari'a kan dokar sauyin takardun dubu ɗaya da ɗari biyar da kuma naira ɗari biyu da babban bankin najeriya cbn ya sauya wa fasali wanda gwamnatocin jihohi ke kalubalantar gwamnatin tarayya a kai zaman kotun na zuwa ne kwanaki biyu kacal bayan da bola ahmad tinubu mai adawa da sauyin fasalin kuɗin na babban bankin najeriya ya zama zaɓen shugaban kasar, kuma za a rantsar da shi a ranar ashirin da tara ga watan mayu wannan shine karo na uku da kotun kolin ke sauraron karan da gwamnoni goma sha uku suka shigar ciki har na jam'iyyar apc mai mulki suna neman kotun da ta hana cbn da kuma gwamnatin tarayya aiwatar da wannan doka na haramta tsofaffin takardun kuɗin idan za a iya tuna zaman kotun ƙarshe kwamitin alƙalai bakwai da ke sararin shari'a sun yi alƙawarin kammala shari'ar ne a ranar saboda muhimmancin batun sauyin kuɗin amma a ƙarshe dai hakan bai samu ba zaman wancan karin ya zo ne washe garin bayan majalisar koli ta ƙasa ina ta umarci gwamnan cbn gordon emefele ya wadata najeriya da sabbin takardun kuɗi na naira ɗari biyu da ɗari biyar da kuma dubu ɗaya ko kuma da ya bari a cigaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi har zuwa lokacin da sababbin suka wadata Washegari da dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kara wa'adin amfani da tsohuwar naira ɗari biyu har zuwa ranar goma ga watan Afrilu. Tsofaffin takardun kuɗi na ɗari biyar da dubu ɗaya kuma ya ce a kai su bankunan CBN domin ajiye su. umarnin nasa da ya fusata 'yan Najeriya kasancewa tun lokacin da dokokin haramta amfani da tsofaffin kuɗi suka fara aiki da kuma takaita da tsaba kuɗi daga bankuna. Ake fama da karancin takardun kuɗin harar bankuna da sauran cibiyoyin hada-hadar kuɗi wanda ya haifar da tarzoma da kuma asarar rayuka har da mako wani musamman a yankin kudancin ƙasar. Gwamnatin tarayya ta bayyana hakan ne a matsayin hana siyasar kuɗi. Gwamnatin tarayya ne ta ce sauyin kuɗin doka ce ta tanada a rinka yin bayan shekara takwas amma yanzu dai yau shekara ashirin ba a yi ba a Najeriya wanda ya saba dokokin manyan bankuna na ƙasa da ƙasa. ta kara cewa da haka dai ta yi wannan ne a wannan lokacin domin talauta 'yan ta'addan da ke kama mutane domin karɓar kuɗin fansa da kuma farfaɗo da darajar naira da kuma daƙile ayyukan masu buga jabin kuɗin bugu da ƙarin hakan zai tilasta mutane suka saci kuɗin kuma suka taskance su a gidajensu domin su fito da kuɗaɗen domin neman sauyi wanda kuma zai kawo wadatuwar kuɗi a bankuna da ake fama da ƙarancinsu a baya sannan kuma dokar ta taƙaita ciren kuɗin da zai daƙile siyasar kuɗi da kuma sayan ƙuri'u hana safarar kuɗaɗen haram da kuma kama da kuma bibiyar masu tallafawa ayyukan ta'addanci gami da yadda wasu ke taskance kuɗaɗen a gidajensu maimakon barinsu a bankuna domin amfanin al'umma Shari'ar ya ci gaba ne bayan kwana biyu da hukumar INEC ta kasar ta sanar da tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki ya lashe zaben shugaban kasa da kuma mika masa takardar shaidan cin zaben. Kamar gwamnati da suka shigar da ƙara kotu ya bayyana adawarsa da dokar yin sauyin kuɗin yana mai buƙatar gwamnatin tarayya ta tsawaita lokacin amfani da tsofaffin takardun kuɗin da CBN ya sauya a fasali. Jagororin APC da magoya bayan Tinubu sun yi zargin cewa sabuwar dokar da an kawo ta ne domin ta ba su cikas a zaben da za a yi kasancewar dokar ta fara aiki ne dab da zaben shugaban kasa tsakanin bankuna da 'yan Najeriya da ke zargin sun ɓoye kudaden ne ba sa ba su kamar da CBN ɗin ya ce. Sai dai kuma an yi ta samun sato kasa katsi tsakanin bankuna da 'yan Najeriya da ke zargin su da ɓoye kuɗaɗen da suka ba su kamar da CBN ya ce bankunan da sun da zargin da CBN ɗin ke yi masu. amma kuma daga bisani cbn da hukumar efcc da rika kai sama mai bankuna a yanda suka riga bankado tsaba kudaden da suka boye rahotanni sun bayyana cewa jami'an bankin da sun maida sababbin takardun kuɗin hanyar tatsan masu buƙatar inda shi ya karɓi kaso goma ko kaso sha biyar cikin ɗari na kuɗin Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir el ya zargin wasu mutane a fadar shugaban kasa da suka kafe cewa sai an yi amfani da dokar a su na neman ganin Tinubu ya fadi zaben shugaban kasa. A cewar sa wannan abin da mutane suka yi bai kamata ba sun shirya wa Tinubu maƙarƙashiya ne saboda wanda suka so ya tsaya takarar shugabancin kasa bai samu damar tsayawa ba ya sha kai a hannun zaben dan takarar nasu na shugaban kasa Tinubu. yar fa'idan da ke sawan gaba wajen shigar da kara a kotun kolin tare da da sa da jihohin kogi da zamfara yahaya bello da kuma muhammad bello mutawalle kafin sauran jihohi daga baya su bi sahu ya ce sun shigar da karar ne dai saboda duk kokarinsu na shawo kan shugaban kasa ya dakatar da abin amma hakan bai yi nasara ba a cewar sa hakan ta faru ne dai saboda duk da wahala da talakawan najeriya ke sha akan dokar wanda yake zargi dai sun riga sun yi wa buhari roman baka kuma ya gamsu cewa abin daidai ne sannan kuma cbn ya ba shi tabbacin cewa zai samar da wadatattun kuɗaɗen ƙasar yar rufa'i da matawala da abdullahi umar ganduje na kano da wasu takwarorin da sun haramta aiki da dokar kuɗin a jihohinsu ta da barazana hukunta duk wanda ya karɓar tsofaffin takardun kuɗin a yanda yar rufa'i ya umarci cibiyoyin gwamnatin jihar kaduna da su ci gaba da karɓar tsofaffin takardun kuɗi shi da ganduje sun yi barazana kwace lasisin duk bankin da ya ki karɓar tsofaffin takardun kuɗin idan za a iya tunani a wani taron jin ra'ayin al'umma yar rufa'i ya shaida wa jama'ar jihar cewa idan tinubu ya ci zaɓe za a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kudin da cbn ya sayawa fasali Za kuma a iya tana cewa gwamnatin jihar Kano ta rufe wani katafaren kanti mai zaman kansa wato Holkiya saboda kin karɓar tsofaffin takardun kuɗi. Yanzu dai abin jira a gani shine hukuncin kotun kolin da za ta yanke akan wannan shari'a da kuma matakin da sabuwar gwamnati za ta ɗauka akan dokar ganin cewa Bola Tinubu wanda INEC da sanar a matsayin wanda ya ci zaɓe na adawa da wannan sauyin kuɗin.